'yan kwanaki ke ga projen file socio ke gudanar da tsarin rarraba tallafin kuɗi domin taimakawa magidantan da suka fuskanci kariyar tattalin arziki da allobar coronavirus ta haddasa a ƙasar Nijar. Wani tsari ne na taimako da Bankin Duniya ta girka a ƙasar Nijar tun shekara goma sha ɗaya. A nan Yeme, kimanin magidanta dubu ɗari da aka ƙididdige a cikin shiya biyar na birnin Yeme za su amfana da wannan tallafin da har ma ya soma a cikin shiya ta biyu. sai dai jita-jita da ke kai tana kawo ta nuna cewar sai da sharaɗin yarda amma mutum shaushawar coronavirus mutum zai samun kuɗin a yayin rarrabawar kuɗin a anguwar gudal cikin shiya ta ɗaya nan yame mata da dama suka gamu suna jiran karɓar karnansu da zai ba su damar samun kuɗin kamar wasu da dama sun ji kishin ɗin wannan jita-jitar. to wallahi kuɗin ga an ce taimako ne sabili da cutar covid-19 wasu kuma sun ce wajen yin alluran ne in ka koma akwai matsala gajin ta bakin wasu sadaka ce kawai da ake yi mu mun san da cewa kuɗin ga inda ka amshe su wallahi akwai wata magana a baya kuma wallahi an ce kuɗin ga na taimakon covid-19 ne gashi ma gubuce ga tikiti bayanin da kala ibrahim wakilin jiha na furojen file sosiyo a nan yame ya karyata a'a ba gaskiya ba ne don mutum ya kare kansa ai ba sai an bashi kuɗi ba kuɗin da ake bayarwa don tallafawa marasa galifu ne da annobar corona ta shafa babu wani alaka da ya hada wannan allurar rigakafi da waɗannan kuɗaɗen kuma wannan tsarin bai ma sanin inda mutumin yake idan ka ɗauki kuɗinka kana yin tafiyar ka ne ina za a tarar da kai kuma a ce da sa ka dole dole a ce sai a maka allurar rigakafi hajara mazamniya ce a anguwar gudal ita ma ta karbi tikenta da zai bata damar samun kuɗin yau da 'yan kwanaki ita ma ta karyatar da wannan jita-jitar don ko a faɗarta bata ma taɓa jin wannan batu ba a inda take. To maganar gaskiya kudin COVID-19 ne ya kamu. Ba mu taɓa jan an ce wai saboda allurar rigakafin ne ba ake bada su, amma mun san da cewa saboda cutar COVID-19 ne ake rarraba wanga kudin Dan shi mu ma muka zo. A yame biyan wannan kudaden a cikin shiya ta hudu ne kadai da wani bangaren shiya ta daya aka bayar da kudin zuwa yanzu ma ana ci gaba da kididdigar magidantan da ke da rauni a shiyar ta daya.